mutane ala ya yi irin wannan zage zage ya tafiya babu wuri da Allah ya zo danne mutane guri ya babu guri mu mulki mu yi kaza kaza da sauransu ashe zai riga shi mutuwa shi ma kuma ya mutu yanzu yana lahira tamanna unasun an amuta wa in amut fatilka sabili lasu fiha bi auhadi mutane sun yi burin na mutu yace in na mutu wannan wata hanya ce lastu fiha bi auhadi ba ni kadai bane ba in na mutu wallahi kai ma sai ka mutu tabbas zan tafi ba za ka tafi kullu man alaiha wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ba mai tabbata yanzu mutane suna nan kowa ya faɗi abin da zai faɗa kowa ya faɗi abin addu'a ma addu'a ma ba kowa ne yake yin addu'ar ba mu a matsayin mu na musulmi a matsayin sa na musulmi bai ridda ba bai zama kafiri ba barna da zalunci da duk abin da yake yi ko yayi Allah ya yafe masa Allah ya bashi ikon tuba Allah bashi ikon gyarawa in ya samu lafiya Allah sa ya shimfida adalci amma wannan bai zai sa kuma mu mu yi amfani da wannan damar mu taimaki mu taimaki arna mu taimaki kafirai mu taimaki masu masu nufin illata wannan kasar akan akan wannan bawan Allah ba Allah na kalli ka iya cewa ubangiji Allah masa ya shi lafiya in bai da nisan kwana kuma Allah ya fi mai zunubansa ya bashi ikon tuba shi na abin da za ka faɗa obasanjo su ne suka tsaya tsayin daka suka ɗora wannan mutumin kuma an faɗa cewa bai da lafiya ɗan jaridu sun faɗa malamai sun yi wa'azi kowa dai masu faɗa albarkacin bakin su cewa wannan ba alam bai da lafiya ba zai iya wannan aikin ba to amma akwai wani hidden agenda akwai wani abu a ɓoye a ƙasa wanda wasu ɗin cikin jagororin ƙasar nan dolaye ne kasan doloko. ko to wasu dolaye ne kuma sun zama dolaye ne saboda neman duniya ba wai dolaye a haka ba A dolaye saboda sun zama neman duniya yasa aka ɗauko katon arne baƙin addini aka dasa masa a gargashinsa wanda yake yana da nasa shi ma irin gudunmawar da yake barwa ma addininsa da ƙoƙarin danne musulunci da musulmai kuma saboda wata manufa aka ɗora shi aka ce sai ya yi, shi wanda ya ɗora shi shi wanda ya tsaya ce sai ya ɗora shi ɗin shi ne kuma yanzu ya fito shekaran jiya a bbc kuma yana ta faɗa kuma yana cewa dole sauka shi obasanjo shi da aka ce kada ya ɗora shi ya ɗora shi ya ce zai iya kuma yanzu shi zo kuma yake me yake cewa sai ya sauka ɗin ina dattawan arewa ina sarakuna masu rauni ina ina ina manya manyan yan jaridu ina manya manyan sojoji musulmi ina wane ne ina wane ne ina tunanin kasar ina yake babu shi kadai kawai shi har yanzu ya zo yana da sauran wai wata kima barnar da Obasanjo ya kasar nan wayar yanzu yana da kima da zai zo ya yi magana barna barna wanda sai an shekarar talatin wallahi ba a warware barnar da Obasanjo yake yayi a kasar nan ba amma har yanzu yana da wata kima da zai zo ya ce kuma ku zuba ido ku gani sai abin da Allah yi tunda an fara sa mutane suna zanga-zanga Abuja ya ado ya goce ya sauka a bawa good luck ko bad luck an yi a Lagos an ce a ya sauka za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza suna da manufa suna da manufa idan aka kuskure aka ba wannan arnan ya hau mulkin nan wallahi za ku ɗanɗana ku ɗauku wallahi duk ɗan arewa sai ya gane kuskuren shi kuma ga mulkin nan kuna gani in ba sa'a ba kuka ji mulkin ya fita daga hannun arewan kuma kenan to a lalace a a hakan to gwanda dai a samu ɗin musulmi ɗan arewan a yi za a ɗauko dufiti wane wane waye ina wani maganar dufiti don shugaban ƙasa yana nan tsarin najeriya to gaskiya yan uwa yana da kyau mu zaman ya wayayyu a cikin abin da muke saboda rubutu din a jarida yana da amfani wanda ya samu dama ya rubutu ya yi rubutu kuma za ga musulmi din za ka musulmi dan arewa sai shi za a bashi kuɗi ya zo na faɗin irin waɗannan maganganun ya faɗi abin da ya ga dama yau da muka wayi gari aka ce arne ne ke jagorantar mu a ƙasar nan a Najeriya to abin wallahi nake gaya muku ba da kyau kuma arna ma dan akidar kafircin fa eh abin ba da kyau muni ya isa to yana da kyau mu ci gaba da addu'a mu ta fatan alkhairi kuma mu yi addu'a Allah ubangiji ya tsare mutuncin musulmi da addinin kuma gaba daya wahalhalun da ake cikin Allah ta kaita su amma akwai abubuwa a ƙasar nan shi yasa an sha faɗa na maimaita wannan 2011 din Allah dai kawo alheri Allah ta alheri amma mutane suna nan sun wasa wuka suna nufatar abin da za su nufata to shi yasa mutum wanda ma ka kama addininka? inda ta kama ta fada duk shikenan dai da addininka, wannan bawa Allah kuma abin da zamu yi sai dai mu yi masa addu'a Allah ba shi lafiya Allah barka da shi yanzu a jarida fa rubuta suka yi ma cewa suka yi ma he is mentally sick ya samu taban kwakwalwa ya samu hauka karara wallahi nake ga muku matarsa ta je bai gane ta ba babu hankali ya tabu hankali ya tabu to in an ce shugaban kasa bai da hankali zai iya shugabanci da zai yi ba to sai a cire shi sai a ɗauko wanda ake so shi wannan shi da ake cewa a sashi a sashi shi kuma shi kuma yawo me zai yi menene zai iya yi abin da shi wannan bai yi ba wace kwarewar aiki yake da shi wanda shi wancan bai da shi kuma kwana nawa zai yi aikin kuma yanzu kasar menene menene ta rasa me ba a yi yanzu wannan shine aikin yan majalisa da yan dattawa yan sanad yan wane ne musulmi masu kishin arewa masu kishin musulunci shine kamata su amma wallahi waɗannan ƙarnan na ga muku wallahi za a kawo lokacin da sai sun raba ƙasar nan ma gida biyu daman arzikin ƙasar yana kudu man fetur ne shine abin da muka dogara duk abin da gani nan na man fetur ne gyaran hanyoyin nan da duk kudin fetur ne to rijiyoyin suna wurin su ko muna da shi amma sun tono ka ba su tono ba ba za su tono ba ba za su tono ba za su bari su tono ba shi irin wannan din da yana nan da yana da rai yana da lafiya yana da nisan kwana yana da kishin shi ba addini bane da shi tabbas shugaban kasan bai da addini amma mutum ne irin mai kishin aiki din nan kuma sun shaide shi satar kuɗi dai baya yi tabbas sun shaide shi satar kuɗi baya yi to da irin su din suna nan da manufa hankali hankali za su yi arewa yanzu ba ana so a yi menene wadi college wannan wannan gurin sauke kayan nan a nan arewa ba abin nan ba a port of soraci a arewa amma shekara nawa tun zamanin murtala murtala tun zamanin shi yasa a yi arnan nan suka hana suka ce ba za a yi ba yanzu kuna tun da ya zo ya hau ya sa hannu ya biya kuɗi an yi komai yanzu haka ana ta aikin saboda mai musulmi na arewa yan uwa kowa ya rinka samun kayansa cikin sauki kuma daga ko ina a duniya za a iya kawo mana kaya mu ɗauka mu shigo da cikin sauki wai an maida mu bayi kullum sai mun je Lagos ko mun je kaza ba haka wani yana cikin mahasin ko ba ka bane ba kama shi yasa muka faɗa siyasa duk wanda yake siyasa ba da addini ba to wallahi ya bil gara'ib zai zo maka da abun mamaki kullum shi abin da yake dubawa yanzu kai a matsayin ka na mai addini kana tunanin mushkila in an ba wanda yake ba musulmi ba za a samu kaza su ba shine mafi a gaban su ba to ai addinin ma bai dame su ba da ni ne da kai a masallaci addinin ya dame mu to su ba shine a gaban su ba in dai kawai za a musu hanya su ci kawai shikenan Allah ya rufa mu asiri kuma Allah ba mu zaman lafiya a cikin wannan ƙasa malai ce man amir bin fuhaira wane ne amir bin fuhaira yace innahu maula abi bakr siddiq radiyallahu anhu shine maulan abubakar abubakar siddiq shine ya saye shi a matsayin bawa ya yanta shi min al muhajirin al awwalin yana cikin muhajirai na farko isharahu abubakar wa ataqahu qabla an yadkhula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dara al-arqam bin abi al-arqam sayyidina abubakar shi ya saye shi ya yanta shi kafin manzon Allah ya shiga mai a wannan gida na daru arqam ibn abi al-arqam tun farko kenan aslama amir ibnu fuhaira kenan ya musulunta wa azabahu al-mushrikun mushrikai suke ta azabtar da shi liyarji an dinihi walakinahu sta'afa ala al-mihal suke ta azabtar da shi dan ya bar addininsa amma ina yayi ta fadawa cikin fitintunu da jarrabobi al-mihal jam'i ne na mihina ya fada cikin jarrabawa Allah ya jarrabe shi amma ya haƙuri wasu uzziba al'azaba fi sabilillahi ta'ala an azabtar da shi azaba amma ta hanyar Allah wa hajara min makka ta ilal madina yayin hijira daga makka zuwa madina wa shahida badran wa uhuda ya halarci yakin badar ya halarci yakin uhud wastushhida yawma bi'r mauna yayi shahada ranar bi'r mauna wal istishhadihi qissa shahadan nan da yayi akwai kissa akanta abin da ya faru shine ba asar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila bani sulaim نفر فيهم عامر بن فهيرة فاستجاش عليهم عامر بن الطفيل فأدركوهم ببئر مؤونة فقتلوهم من زن الله ne ya tura jama'a shine nafaran a cikinsu akwai shi wannan mutum Amir ibn Fuhaira suna cikin wannan yanayi sai mushirikai suka zo suka tarar da su suka riske su a wannan wuri na bi'ir ma'una kalmar fastarjasha abin da ake nufi kamar wato su tsare su ta gaba ko kuma su je su tsare su su tafiyar dare su tsare su laraba sukan ce jasha ya jushu jaishan tsara laila kullahu idan mutum ya tafiya cikin tsawon dare mutum ya yi tafiya cikin dare tsawonsa gaba daya akan ce da shi jasha a larabci ko kuma wanda ya tsinkaye ka ya same ka a wani guri shi ma akan ce da shi jasha waɗannan mutanen da manzan Allah ɗin ya tura duk aka kashe su a cikinsu akwai shi wannan a sahibin bu'amir ibn fuhaira ƙalar zuhri imam zuhri ce fa balagani annahum iltabasu da amir bin fuhaira falam yaqdiru alai labari ya zo mun cewa Aka yi ta neman gawan shi wannan mutumin amir ibn fuhaira Aka yi ta nema ba a samu ba shine falam yaqdiru alai kala sai zahabi yace fa yarawna anna al malaikata dafanatu sai su sabai a wancan lokacin suka ce to mala'iku ne suka zo suka dauke shi suka binne shi saboda duk sauran mutanen suna nan kuma bai bai fita je ko ina ba suna tare mala'iku suka dauke shi suka suka binne shi wanda ya kashe shi shine wani mutum da ake ce da shi Jabbar bin Salma Jabbar bin Salma qala ibn Ishaq ibn Ishaq yake cewa haddathani Hisham bin Urwa an abihi anna amir bin tufail kana Kulu. amir bin tufail yana cewa man rajulin minhum lamma kutila ra'aituhu hurufi bayna as-sama'i wal ard yana tambaya ne waye a cikin waɗannan mutanen yayin da aka kashe su na gan shi an ɗaga shi an yi sama da shi hatta ra'aitu as-sama'a dunahu naga an yi can sama da shi kalu suka ce ai wannan mutumin shine dai Amir bin Fuhaira shine wai Amir ibn Fuhaira wannan riwayar na cewa ya mutu din mala'iku sun dauke shi an yi sama ana kallon gawan shi wannan riwayar shi shi a a a Amir bin Tufail yake faɗa yake cewa na ga na ga gawarsa kawai sai naga ana yin sama da ita ga sama gashi waye wannan aka ce shi ne amir ibn fuhaira suna suka ɗauke shi mala'iku kala urwatu bin zubair ya rauna mala'ikata da fanatu ibn zubair yake cewa ai sabbai suna ganin mala'iku ne da suka ɗauke suke sama da shi su suka je kuma suka binne shi to wannan ba Allah har yanzu ba san ina yake ba san kabarinsa ba duk Allah ka duba falala in ka duba matsayi ka duba kiba ka duba daraja qultu wallahi inna hala manqabatun azima mai littafi yace wallahi wannan matsayi ne mai girma li hada sahabi ga wannan babban sahabi an yudfana bi aidi safaratin kiramin barara abun ne shi a gaban manya-manyan mala'iku managarta masu yi wa Allah da'a safaratin kiramin barara manya-manyan mala'iku masu karamci barara masu bin Allah tabaraka wa ta'ala to akwai matsayi da kima da daraja da ta wuce wannan ai babu to ana zamu dakata saboda lokaci yayi a insha Allah zamu tsaya a gun zamu wani sati sai mu tashi akan Bilal ibn Abi Rabah wannan ba Allah ke cewa malam assalamu alaikum na kasance wani lokacin ina faɗin la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir ana ina so na sami zan rinka ware zikirin safiya da maraice ne ko kuwa eh ya tabbata dai a riwaya manzo Allah ce duk wanda ya faɗi wannan zikirin sau ɗari to Allah zai bashi ladan yan baiwa kuma ba wanda zai zo da aiki da irin da irin wannan aiki nasa sai wanda ya irin nasa da haka za ka iya yinsa da safe ka yi ɗari da safe kuma ka yi ɗari da yamma kuma wannan ɗin yana nufin wai ya wadatar kenan kamar yana nufin wanda ya wadatar ba sai ya zikirin safiya da maraice ba a'a zikirin safiya da maraice wannan din yana cikin su shi ɗaya ne daga cikin zikirin za ka iya karawa ka hada da da wasu ba ka dogara da wannan shi shi kadai ba kamar yadda aka samu manzo Allah yana yin wasu ba wannan ba kuma anan nake jan hankalin yan uwa cewa zikiri din yana da muhimmanci ala bi zikirin lahi innal qulub da ambatan Allah zuciya take samun natsuwa duk wanda yake sa ya samu kariya a rayuwarsa ya samu natsuwa a zuciyarsa ya rinka jin kwanciyar hankali ya rinka ya daina jin damuwa da tashin hankali to ya rinka yawaita zikiri wannan zikirin gashi nan a cikin hisnul muslim azkaru sabahi wal masa <clears throat> zikirin da ake da safe da wanda ake da yamma idan Allah ya taimake ka ka haddace ko ma baka haddace ba ka rinka daukar littafin kana karantawa duk bayan asubahi ko bayan la'asar bayan asubahi bayan la'asar ko bayan magariba wallahi wannan zai gyara ma zuciyarka kuma zaka samu dace kuma zai kara maka lafiya don akwai addu'o'in da ake a cikin na neman samun lafiya haɗurruka tashin hankali damuwa fitintunan rayuwa yau da gobe in Allah ya sa da in mutum yana wannan zikirin Allah zai tsare shi kada mutum ya zo ya zauna ya zama kamar mushe dan annabi ya kwatanta mai ambaton Allah da wanda baya ambaton Allah kamar mushe ne da rayayye wanda yake zikiri yana ambaton ubangiji to kamar rayayye ne wanda baya ambaton Allah baya zikiri yanda kaga mushe haka yake ya zama jifa kenan da haka yana da kyau gaskiya mutum ya rinka yin zikirin nan ko yaya dai mutum ya samu ya haddace wanda ake da safe yayi wanda ake shiga kasuwa ka rinka yi a matsayinka na dan kasuwa mai neman abinci kar ka rinka shiga kasuwa haka kawai ba addu'a ana sihiri ana fitina wallahi akwai barayi akwai yan fashi akwai makiyata duk ba wanda babu akwai mahasada ka rinka yin addu'a dan ka samu kubuta daga daga daga hannun waɗannan miyagu kuma addu'ar ita ce za ta kubutar da kai ba abin da zai tsare ka wallahi in ba wannan addu'a din ba kuma ko aikin gwamnati mutum yake shi ma ya rinka yi ofis za ka shiga wani yana neman kujerar taka ko ba ka bane ba duk abin da kake tsammani wallahi wani yana neman ta da haka yana da kyau zaman duniya baya yiwa sai da zikiri sai da ambaton Allah wa zakirin Allah kafiran wa zakirat dan Allah mutum yake menene yake koyar da karatu daga yi eh, mutum yana koyar da karatu daga cin yara akwai waɗanda irin wato in an yi musu karatu ba sa ganewa duk biya wadda aka yi malam ya za a yi musu don Allah yadda za a yi musu hanyoyi da dama na farko sai idan ana biya wa yaran karatu mai yawa ne shi wanda baya ganewa sai a bashi kadan sai a rage masa nasa karatun tunda shi kwakwalwarsa ba ta iya riƙewa yanzu akwai mutumin da in ka zo in ka gaya masa magana ɗaya kana faɗa ya rikita cafka yake inda ka san mayan ƙarfi haka sa take kamar margaret ne akwai wanda kuma sai ka yi sau biyu sau biyu masu ce kaza ko sai ka ce eh kaza na ce kaga ka yi sau uku sai rike to haka idan an zo haddace abu wani da ya karanta sau ɗaya sau biyu sau uku ya rike wani ku gaskiya dole sai ya yi sau jan goma haka kwakwalwar mutane take daban-daban ne kamar yadda kaga wani dogo ne wani gajere ko ba ga ne wani baki ne wani fari wani kakkaura wani siriri to haka Allah ya bambanta kwakwalan mutane to shi malami daman yana da kyau a education aka ce san individual differences ko ya san bambancin a wato tsakanin dullab ɗaliban shi an gane ko akwai talibul mutafawwik ɗalibin da yafi kowa akwai ɗalibi mutadili mutawassiti akwai ɗalibin da yake marhalata marhala ce ko mustawarsa mustawati mutadanniya yana da kyau ka san wannan kuma idan ka zo karatu kana lura da su kada ka rinka yi musu karatu na tullabul mutafawwiqin ɗaliban da suke wato a waɗanda kawai su kullum a sama suke da an bada gaba gaba gaba gaba ke da aka nan gurin da bana za ka sai ka ware shi ka bashi special care kenan ka bashi kula ta musamman in ana ba da rabin shafi ne shi ka rinka bashi aya uku ko biyu in ma baya iya ka rinka bashi daya insha Allah dan dakikancin sa zai rinka rikewa zai yi karatun amma zai dade bai samu ba wani ya zo yana karantar da yara shi mai gidan yace shi so yake gaskiya yaran nan da sai sun haddace Qur'ani to alhamdulillah an zo ana yi ana biyawa sauran duk suna yi shi kuma ɗayan baya iya yi baya iya bada haddar sam sam kuma uban ya ware su ya ce ba za su yi komai ba sai sun yi wannan addadin. to abin ya gagara yaro dai bai samu bai samu haddar yadda ake so ba sauran duk sun yi masa nisa kuma gidansu daya wa daya uba daya amma shi kuma ga yadda Allah ya dishi kuma zaka tumce da sakaci ba mai sakaci bane ba baya daga murya ne yana yi yana yi amma haka kwakwalwar take ba ta riƙe da wuri to irin wannan ya za a yi masa ba dole ne sai kowa ya haddace qur'ani ba dama to sai a koya masa ya laushi sannan shi tsarin karatun sai a bambanta masa tsakanin waɗancan da kuma shi yana da kyau mu rinka lura da wannan kuma ko kai mai gida a matsayin ka ya kamata ka lura ga wani yana da karfin kwakwalwa to wanda yake da karfin kwakwalwa sai ka sa shi abinda kwakwalwarsa za ta iya dauka wanda yake da raunin kwakwalwa sai ka sa shi abinda zai dace yanzu wani zai iya zai karatun medicine wani ko zai iya ba wani zai je ka tura shi ya je karanta hausa ko ko wani abu ko ba ka bane ba wani kuma hausa ba bai wani jami'ar ma ta fi karfin sa iya shiga ba to wannan kaga sai ka je ka tura shi je kasuwa a bashi ilimin addini sai a ce rinka zuwa kasuwa yana yana yana kula da abubuwa ko ba ka bane ba to shi haka ake ko kuma ka sama masa gona yana noma kana bashi kudin noma wannan yace Allah kara malan lafiya da muka gaba daya mana da Allah ina so a rinka jan hankalin yan uwan ahlus sunna akan dabbaka sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama musamman irin tahiyatul masjid ma'ana gaida masallaci da ake yi mutum ya daina shigowa masallaci haka bai tare da ya gaisuwa masallaci ma. malam da yawa daga cikin yan uwa za ka ga sun shigo masallaci amma sai su zauna kawai kuma mutum bai yi tahiyatul masjid ba Allah ya saka malam da alkhairi da aljanna firdausi amin yana da kyau manzon Allah ya fadaitar cewa idza dakala ahadukum almasjid fala ta hatta yusalli rak'atayn in dai in kun shiga masallaci kai ya zauna sai yayi raka'a guda biyu abinda malamai suka ce idan mutum yana cikin masallacin ne dan fita ya je ya zo to wannan wani abu ne daban kuma ba ba idan dai farid din bai to mai tsawo ba to wannan ba sai ya zo duk shi inda ya shiga ya tofar da ya wuya dawo sai ya yi sallar ka biyu ya je yayi kaza ya dawo sai ya sallar raka biyu ko ya je ya amsa waya ya dawo sai ya sallar raka biyu a'a idan ya dauki lokaci mai tsawo kamar misalin ya alwala sai ta warware ya je jaddado alwala zai zauna to sai sake raka biyu wannan yana da kyau kuma gaisuwar masallaci ne idan an yi din za a samu lada insha Allah abinda muka faɗa ne ne Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuman harshe Allah ya yafe mana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh saman ubangiji tabaraka wa ta'ala a amintum man fi sama'i أن يكسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش سنن يدي على أكن العرش السماء ko addu'a ma ta zo ai daga hannu kake ko kana cewa Allah ba ni hannunka sama kake ko kuma bazawa kake kana cewa Allah ya baka a ko ina ka juya dama ka ce Allah ba ni ka juya hagun ka ce Allah ba ni ka yi kasa ma ka ce Allah ba ni ko ruwa mutum ya fada ina cin addu'a yake yana cewa Allah ya kubutar da shi idan mutum ya ruwa ba kokari ke sama ba haka ne ko baka bane da haka dai Allah yana sama al'arshinsa kuma mala'iku ke ɗauke da shi duk wanda yana daga cikin aiki wa za'if da Allah madaukin sarki ya ɗora mala'iku daga cikin mala'iku akwai as-safun wa inna lanahnu safun wa inna lanahnu al-musabbihun su aikin su sahu sahu ne kawai Allah ya dora ya halice su dan sahu sahu suke wannan sahun kuma dan su Allah bauta ne kamar yadda manzo Allah yake faɗa a cikin hadisi za mu zo mu karanta cikin ibadar mala'iku manzo Allah yana cewa ala tasufuna kama tasuful mala'ika inda rabbiha yanzu ku bayi idan kun zo sallah bara ku rinka yin sahu sahu a sallar ku ba kamar yadda mala'iku suke yin sahu sahu a wajen ubangijin su kaga wannan ya nuna ashe mala'ikun Allah su ma suna yin mai sahu sahu yin sahu din nan daidaita sahu haɗa sahu idan za a yi sallah wannan ibada ce ba wai mutane kaɗai ke yin ta ba a'a hatta mala'iku ma suna yi kai aljanu ma suna yi kuma wannan sahu sahun shine abin da bayan Allah za su yi ranar tashi alkiyama Allah yana ganawa ne da mutane a cikin sahu sahu ba wai zuwa za a aje a tsaya barkace haka ba tsari ba akwai sahun mala'iku akwai sahun aljanu akwai sahun mutane akwai sahun dabbobi kuma dabbobin kuma bi ikhtilafi asnafihim da sabanin wato sinfi sinfi nau'i nau'i nasu to daga cikin su akwai masu yin sahu sahu a cikin su akwai waɗanda tun da Allah ya halicci duniya ya halicce su ne suna ruku'i kawai kuma ba za su daga ba sai duniya ta tashi tun da Allah ya halicci duniya fahimci wannan karatun tunda Allah ya duniya mala'iku ne Allah ya halice su kawai sun yi ruku'i wasu kuma sun yi sujada wasu kuma suna tsaye wasu kuma suna kewayawa akwai mala'iku waɗanda aikinsu yawo a duniya aikinsu kawai iska suke bi suna zagayawa kamar yadda Muhammad ibn abdul ya kawo a cikin littafin sa kitabul iman to wannan ke nuna cewa ashe ɗan sallarka da kake yi da bata kai cikin cokali ba da azuminka da kake yi bai kai ya kawo ba da zikiri da ambaton Allah da kake yi da bai kai ya kawo ba da tasbihi da kake yi da bai kai ya kawo ba karka taba tsammanin zai yi wa Allah wani abu akwai mala'ikun da Allah ya halice su tun da Allah ya duniya kawai tasbihi suke yi yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun taswihi suke dare da rana ba sa gajiyawa ashe dan ibadanka kar ka yi tsammanin zai yi wa Allah wani abu ne ma yaf'alu Allah bi adabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima yi maka azaba yi maka ukuba wannan ba zai wadatar da Allah da komai ba haka kuma ibadar da zaka yi ba zai yi wa Allah komai ba ashe bawa ya kamata ya tsaya ya yi wa Allah bauta fafir kada ka rinka jin cewa za ka yi sakaci wajen bauta ubangiji kakka rudi kanka kada ka yaudari kanka kada ki bata wa kanki lokaci tsaya ki bauta wa Allah hakikanin bauta kai ma tsaya ka bauta wa Allah hakikanin bauta bawa ba shi da amfani idan bai bauta wa Allah ba baka ci sa'a zuwa duniya ba matukar baka tashi a tutar masu bauta wa Allah ba bauta kuma irin wacce Allah din yace yi masa daga cikin mala'iku akwai khazanatul janna wanda su kuma tunda Allah halice su yan gadin gidan aljanna ne ka san akwai aljanna a yanzu haka akwai aqida ahlus sunna akwai aljanna yanzu wa iddat lil muttaqin akwai kuma wuta wa iddat lil kafirin to da Allah ya halicci aljanna suwaye masu lura da ita masu kewayawa a cikinta masu rufe kofarta masu buɗe ƙofofinta, su ne mala'iku su kuma aikin ke nan suna gidan aljanna kuma aljanna tana can sama kamar yadda nasu ya tabbatar wutar jahannama kuma tana can ƙasan ƙasa kamar yadda nasu ya tabbatar to akwai kuma khazanatun nar mala'ikun da aikin su gadin wuta ne su kuma nan daman ba su da kyan gani saboda wurin da suke wuri ne munan wuri babu alamar tausayi da jin kai a idanunsu kada ma idan mutum ya zo ya tsammanin zai nemi wata alfarma ko zai yi magana da su a'a su ba sa yin magana da kowa sai magana da Allah ya umarce su da su yi akwai a cikin mala'iku waɗanda su kuma sunansu katabatul a'mal masu rubuta aikin bawa kawai Allah halicce su ne ya wakilta su a jikin kowane bawa shi ake cewa yawan mala'iku ya fi yawan mutane saboda kowane mutum akwai mala'ika a tattare da shi kowane mutum to bayan kowane mutum din nan akwai mala'ika tare da shi to kasan akwai aljanu ma fa kuma su ma mukallafuna ne su ma Allah madaukin sarki zai musu hisabi zai musu uquba in sun saba masa kuma zai ba su gidan aljanna idan sun yi masa da'a to bayan wannan kuma fa akwai waɗanda na gaya muku ga ayyukansu kaga kenan akwai ƙari daɗi akan yawan adadin aljanu da kuma yawan adadin mutane aikin su su rubuta duk abin da ka aikata ba yau ka zo masallaci ba Tuntunan su rubuta an jima za ka je karatu za su rubuta ka yi karatun alkur'ani sun rubuta ka yi salatin annabi sun rubuta ka tashi ka yi sallah da daddare sun rubuta ka sa da zumunci sun rubuta ka yi sadaka sun rubuta ka kyautata wa iyalinka sun rubuta ka faranta wa iyalinka sun rubuta duk wani abu da za ka yi na alheri suna rubutawa wa kazalika kuma bil aksi duk wani mummunan aiki da bawa ka iya aikatawa mala'ikun nan suna rubutawa waɗannan su ne ake ce da su katabatul a'mal akwai kuma mala'ikun da aikinsu Allah ya halicce su ne a duniya su rinka kore girgije daga jimare da hadari yanzu idan yanzu lokacin damana ne ko kana zaune za ka ga girgije yana tafiya hadiri yana tafiya ya taso daga gabar baka san daga ina yake ba mala'iku suke koro shi Allah zai iya kawo hadiri ya haɗu a garin nan kowa ya shiga ya ƙuya killace kansa tsammanin su za a zubar da ruwan kawai sai ku ga wata iska ta zo ta kaɗe shi ta tafi kaduna ta je ta zubar da ruwan a can ka duba nisan garin nan da kaduna to wa yake wannan aikin mala'iku ke yin wannan su suke kora hadirin inda suka ga dama akwai waɗanda aikin su tsawa wannan kuma mala'ikan ruwan sama kenan wannan tsawa da kake ji idan ana ruwan sama kaman gari zai bace to wannan tsawon mala'ika ne da yake koran wannan girgije idan ya kora shi tsawon da yake daka masa to shine kake jin kamar duniya za ta fashe mala'ika guda kenan ba daya wannan walƙiyar kuma wuta ne da ke fita daga bakinsa idan ya yi tsawon ran sai ɓaci sai rinka fidda wuta wannan wutar ita ce za ka ga walai Allah da hikima irin tasa ko da da rana ne tsakiyar rana idan aka yi walƙiya sai ka ga walƙiyar nan ta haska wurare haka ne ko ba haka bane kenan hasken